This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma 25 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com jama'a assalamu alaikum usman kabara ne a shirin mu na dare har ila yau dai ina tare da mahmud lalu daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc za mu ji cewa bam ya tashi a yola ta jihar adamawa za mu tuntubi ibrahim abdulaziz wakilinmu da ke can kai tsaye don jin halin da ake ciki haka kuma ana taro a inugun najeriya game da maganar masu ikirarin neman ficewa daga tarayyar najeriya su kafa kasarsu ta biyafara a yi rufa-rufa akan wannan bincike da ke wa matar shugaban majalisa sannan a yi rufa-rufa kuma akan shi kuma bincike da majalisa suke masa gwamnatin jihar taraba ta naɗa sabon sarki amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya sun gudanar da wato kone-kone da kuma kaima wasu farmaki ta jama'a assalamu alaikum majalisar dattawar wanda ta amince da a yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima wanda hakan zai baiwa shugaba paul kagame damar zama akan karagar mulki na kusan tsawon shekaru ashirin yayin da shirin yin wannan sauyi ga kundin tsarin mulkin kasar ya samu karbuwa majalisar a yau talata za kuma a gudanar da zaben raba gaddama na kasa baki daya inda ake sa ran shirin zai samu karbuwa dan shekaru 58 paul kagame ya kasance akan karagar mulki tun bayan da dakarunsa suka kawar da wato suka kawo karshen kisan kare dangin kasar a shekarar 1994 wanda har ila yau dakarun nasa suka kawar da 'yan hutu masu tsauran ra'ayi a da shekarar 2017 shugaba kagame ya kamata soka a mulki amma sabon kundin tsarin mulkin zai ba shi damar yin wa'adin shekaru bakwai da kuma wa'adin shekaru biyu na shekaru biyar biyar fadar kremlin ta ce shugabannin rasha da faransa sun amince su kara karfafa haɗin gwiwa da ke tsakanin dakarunsu da kuma jami'an da ke tattara bayanan sirri a syria bayan harin paris da kuma haɗarin jirgin saman rasha wata sanarwa ta fadar da ta fitar ta ce shugaba vladimir putin da takwaran aikinsa na faransa francois hollande sun amince da haɗin ƙungiyoyin yadda za su yaƙi 'yan ta'addar isis haka kuma bayan an gana da yan gana ne a wayar tarho suka zartar da wannan wannan lamari na faruwa ne bayan da putin da ya umarci dakarunsa da ke kan tekun mediterranean da su haɗa kai da takwarorin aikinsu na faransa a fannin yaƙi da ƙungiyar isis da ke syria putin ya kuma gaya wa shugaban dakarun kasar cewa akwai bukatar a haɗa dangantaka ta kai tsaye da faransa ta hanyar aiki da su a matsayin kewaye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc akalla gwamnonin jihohi goma na amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijira siriya su shiga kayan kunansu bayan harin da aka kai a birnin paris duk da cewa shugaba barack obama a jiya litinin ya ce babu gudu babu ja da baya kan shirin karɓar baƙi daga siriya da ke fama da rikici hukumomi a nahiyar turai sun gano cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka kai harin a ranar juma'a ya shiga nahiyar ne bayan ya shigar burtu a tsakanin dubban masu gudun hijira daga siriya shugaba obama ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ya a turkiya inda ya ce za a bar 'yan gudun hijiran su shiga ƙasar bayan an yi musu binciken kwakwaf ya kuma kara da cewa idan aka juya wa bakin baya hakan zai saba ikirarin da amurka ke yi na sanin darajar dan adam shugaban yamal abdurrabu mansur hadi ya koma kasarsa a karo na biyu tun bayan da mayakan huthi suka tilasta mai ficewa daga kasar zuwa saudiya a watan maris hadi ya isa birnin aden mai tashar jiragen ruwa inda ya kai wata ziyara a watan satumba mayakan na huti dai sun karbe ikon birnin na adin ne watanni takwas da suka gabata bayan da suka doshi kudu zuwa sana'a babban birnin kasar sai dai an dakile kutsawar tasu bayan da dakarun haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta suka yi ta kai hare-hare ta sama tare da taimakon mayakan da ke goyon bayan gwamnati lamarin da ya tilasta musu janyewa wannan fada ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane mafi su fararen hula al'amarin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a matsayin wanda ya haifar da matsanancin halin rayuwa a tsakanin al'ummar ƙasar. To mun lalubo wakilinmu Ibrahim Abdulaziz game da bam ɗin da ya tashi a Yola don jin halin da ake ciki. Ibrahim barka da warhaka. haka. hello kana ji mu yawa a me ake ciki game da bam din da aka ce a tashi a hakika malam usmanu da misalin karfe bakwai da yan mintuna lokacin da ake harama za a yi sabon isha'i ne wani bom da ake kota da zai san cewa na tsanan bakin wake ne zai tada shi a wani gida ke da ake kira bypass ko kuma wajen da tsare da yan kifa wasu kifa garage da cikin garin jimeta wanda duk nisa da inda ya faru a makonni biyu da su gabata a masallaci wanda kawai yanzu da yake zance da ke ana ci gaba da ɗiban waɗanda suka ramu da kuma zawa shi zuwa mai asibiti da ke nan ya lafa da jiha kuma har yanzu haka ba wata ƙungiya da suke alhakin wannan a tashin bom kuma wasu kan jami'an ba da agaji sun tabbatar da wani domin yanayi

Eh ina jin ka eh. Eh. ai ina ga ah, ibrahim saboda rashin kyan layi ya kamata mu sake waiwayar ka mu sake laluba daga baya yanzu bari mu je ga rahotonmu na gaba shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa da alkama a jihar kebbi ga wakilinmu murtala faruk sanyinna shirin ya kasance na musamman ta hanyar gwamashi da wani shiri na bada basukan noma ga kananan manoma wanda babban bankin najeriya yake ɗaukar nauyi shugaba buhari ya ce wannan dai cikawa ne ga alkawuran da ya yi lokacin yakin neman zaɓe cikin gyara arzikin ƙasa babban hanyar da za bi shine sha'anin noma da sha'anin kuma ɗauko ma'adinai daga ƙasa faɗuwar kuɗin mai da kuma satan ban da ake na najeriya ya rage mana karfin gwiwa amma ba mu karaya ba inda allah da za mu samu nasara jihohi tara ne na arewacin najeriya gwamnatin tarayyar za ta mai da hankali a kan su shirin na bunƙasa noman rani na shinkafa da alkama dalili kenan da ya sa na tambayi gwamnan zamfara abdulaziz yari abubakar wanda ya jawabi a madadin gwamnonin ko yaya za su rungumi wannan kalubalen yau mu gwamnoni da sauran waɗanda suke la'akari da yadda tal arziki ke tafiya mun gane yadda al'amura suke musamman kan kasuwan madayan man fetur mu dawo ga sha'anin noma domin shine kashin bayan tattalin arzikin kowace irin kasa sannan kuma ana hasashe cewa najeriya a nan gaba shekara ashirin mai zuwa za ta zama ta hudu akan yawan jama'a to idan ka tara jama'a ba abincin da zaka ba su ka. ka ja a yi tarzoma ka ja yaƙe-yaƙe ka ja rashin zaman lafiya shi ko gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele. That Kebbi is one of the highest rice producing in Nigeria. ya ce jihar kebbi ita ce jihar da ta fi kowace noman shinkafa a najeriya haka kuma akan soma noman shinkafar ne da alkama tun daga watan nuwamba bugu da ƙari manoman jihar sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wacce ta yi sanadiyar asara mai yawan gaske ya ce babban bankin najeriya ya keɓe kuɗi naira miliyan dubu arba'in daga cikin miliyan dubu ɗari biyu da ashirin na tallafawa kanana da matsakaitan masana'antu ga manoma kaɗai to ko yaya wannan shirin zai yi tasiri a kokarin bunƙasa sha'anin aikin gona tambayar kenan da na yi wa shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya aminu goranyo ai alhamdulillah ya riga ya tasiri domin ba a taɓa samu ba kuma cewa gwamnoni na jihohi su rungumi irin wannan tsarin na manoma da noma a najeriya wannan shine na farko da gwamnatocin najeriya suka ba da muhimmanci suka karbi wannan tsarin na manoma da harkar noma daga hannun shugaban kasa kuma suka fito da kansu suna wannan al'amarin saboda haka wannan al'amarin kusan in ce ya maci nasara murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a najeriya najeriya a kurkawa da idan ka zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ana taro a inugun najeriya game da maganar masu ikirarin neman ficewa daga tarayyar najeriya su kafa kasarsu ta biafra ina tare da wakilinmu lamido abubakar me ake ciki ko kuma me ya hada taron to abin da ke faruwa wato haji usman wato taro ne da gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin najeriya wato gwamnonin yankin kabilar da ibo take su biyar su ne suka hada wani muhimmin taro a karkashin jagorancin gwamnan jihar imo rojas okorocha wani kida ma dai shine shugaban kungiyar gwamnonin yankin kudu maso gabashin najeriya da gudanar da wannan taro dai ya biyo bayan wato irin abubuwan da ke faruwa musamman na mummunan zanga-zanga da ta faru a baya nan wanda 'yan kungiyar nan da ke rajin kafa kasar biyabara ke yi a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin najeriya da kuma yankin kudu maso kudancin najeriya ah, saboda haka bisa bayanai dai sun ah, gudanar da wannan taron ne mm. domin a nemo mafita dangane da abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da taron. Eh, ina ake yin shi ah, kuma yaushe aka fara? shi wannan taron na gudana ne a birnin Enugu na kudu maso gabashin Najeriya kuma har zuwa yanzu ba su da takardar bayan taro ba ko kuma ƙarin bayani akan matsayar da su gwamnonin na yankin kudu maso gabashin Najeriya suka cimma. Hmm. Idan baka manta ba dama akwai kuma wani gidan rediyo a takaice da ke ci gaba da gudanar da shirye-shiryensa a yankin kudu maso kudancin Najeriya da kuma yankin Niger Delta. Shi wani gidan rediyo na biya faraɗin zanga-zanga ma ita ma ta ƙara ƙaimi ka a sako musu daraktan da ke gabatar da shirye-shirye a wannan gidan rediyo wato iman da kano eh. dama dai gwamnoni suna kokari su lalabu mafita ne dangane da kauce ma asarar rayuka da kuma yadda ake farma wasu yan arewacin najeriya da ke gudanar da harkokin su a sassan kudancin najeriya hmm. to ya mutanen kudancin suke jin wannan abu da ake ta fama na maganin biyafara mutane dai a takaice suna cikin zaman ɗarɗar hmm. yayin da kuma jami'an tsaro suka ce ba za su yi kasa a gwiwa ba kamar yanzu runduna ta biyu da da ke birnin inugu mm. wato akwai wata sanarwa da suka fitar wadda major general a tahiri ya saka mu hannu mm. shi za su saka wando daya da su yan ta da kai bayan mm. yayin da ya nuna cewa mutanen da ke gudanar da harkokin su a yankunan su kwantar da hankalin su daga yanzu rundunar tsaro ta biyu ta sojan najeriya da ke birnin inugu za ta ci gaba da sintiri da ganin cewa kuma komai ya koma kamar bisa kamar yadda aka saba. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya To ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC sai kuma mu je ga wayoyin da za ku bugo mana inda za mu ji ku game da yadda wasu 'yan kudancin Najeriya ke son dawowa da maganar nan ta ɓallewa su kafa su ta Biafra. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kiran farko daga jihar Kano. Salamu alaikum. wa salam to da muke magana daga jihar kano sunana sani idris mai samira daga rijiyar lemu kano nigeria to muna jin ka menene ra'ayinka wato ni abin da nake so in bayyana ra'ayina shine dangane da masu wannan yunkuri na cewa a raba kasa ko a yi waye waye wannan wani hmm. abu ne wanda gaskiya bai kawo ko bai dace ba domin najeriya kasa ɗaya ce al'umma ɗaya kuma musamman muka duba irin yadda shugaban nan ne zai ke iya kware wajen daidaita kasar tube bai kamata wasu tsagirin su suna irin abubuwan da bai kamata ba mm. sannan kuma kamar yadda in ba su manta ba yan suna kawar da ta arzikin man fetur mu yan arewacin najeriya lokacin da aka samar da man da gyaɗan mu da rikin mu da audigan mu aka yi kuri da fatu da karaga aka samar da wani abu to bai kamata ba yanzu ganin wani arziki na wajen su dinga wannan yankun wannan ba daidai ne ga sai fisu layi. to mun gode kware bari mu tafi jihar eh, kogi hello salamu alaikum salamu alaikum hello wa alaikum salam muna jin ka wane ne daga kogi ne daga muna kala ta Kogi. To muna jin ka Suleimanu menene ra'ayinka game da maganar wayannan da suke ta botsarewa game da Biafra? Gaskiya wannan abu wato abin da nake duba nake ganin wannan abu da yake tafiya muna ganin sa kamar akwai siyasa a ciki. kallon eh. da muke fa amma mu da muke eh. kallon abu kamar akwai siyasa me yasa ka ce haka eh saboda to da mu lokacin da yan kwanaki ko yan shekarun baya an yi haka ranka yare an yi haka a kwanan lokacin da suka wuce to mun gode kwarai bari mu tafi a birnin tarayyar najeriya wato abuja salamu alaikum to wane ne abuja kana magana da shugaban kungiyar muryar talaka badamasi muhammed yanya to badamasi yanya muna jin ka badamasi bisa hakikalin gaskiya ya kamata shugabannin yan kabilar igbo su kira yaran su matasa waɗanda ba su san yakin biyafara ba su zauna da su eh. eh. dukkan mutane dukkan ɗan kabila kuma da ke arewacin Najeriya. Hmm. Matasan Najeriya suna mutunta su kuma suna ba su hakkin su don hakan ga shugabannin kabila su yi so su gaya ba matasan su gaskiya a samu a samu zaman lafiya. To mun gode. To bari mu koma Kano kuma. Assalamu ah, alaikum. Alaikum salam. To da muke magana a jihar Kano. Kuna magana da Alhaji Uba Soja Kabo. To Uba Soja Kabo muna jinka. ka. ya me ra'ayinka game da masu magana biafra na saboda mutanen mu dan arewa hmm. suna kan kansu ne da yawa su yankin su da cewa su ba za su iya yarda da haka ba su ke nuna su haka oh kana ga dalili kenan eh, eh. saboda haka in ba kamanta ba lokacin mulkin obasanjo na farko da mhm. ta haƙo man fetur mu ma wanda har kamfanin shell zo nan wajen maiduguri din nan daga ƙarshe aka ba da kuɗin suka zauna a kai to mun gode da naka ra'ayin bari mu tafi gombe hello hello kana magana da abdulrahman gombe to na gombe abdulrahman barka da warhaka menene ra'ayinka game da maganar yan masu yan san biafra wato ne a gani na mutanen nan su eh, mu yan arewa muna ganin kamar an raba za mu sha wahala kuma ba wahalan ba a mu bane a su ne saboda muna da kuma muna da mai yawwa to mun gode da ra'ayinka to yawwa yawwa hello eh hello adama hello to ina ga mun rasa layin adamawa hello ko kana jimu to wannan baya jimu kar a manta muna magana ne akan inda muke samu ra'ayoyinku game da yadda wasu 'yan najeriya ko kudancin najeriya ke son dawa da maganar nan ta ɓallewa don kafa ƙasar su ta biafara. yanzu bari hello hello yauwa muna jin ka muna jin ka wane ne lawal dan madubi ne daga dan kama to lawal dan madubi daga dan kama barka da warhaka menene ra'ayinka game da ah, masu aiki ya lafiya lawala game da maganar masu ɓallewa ballewa su kafa biyafra ina ganin waɗannan masu neman raba kasar nan hmm. kuna jina ina jin ka raɗau a gaskiya suna barazana ne barazana kamar yaya saboda in an raba masu da shawuya eh in an raba za su in an raba kasan masu da shawuya wallahi to mun gode da ra'ayinka amma me ka ce su za su shawuya a saboda ba su da abinci to mun gode hello bari mu je ga maiduguri hello yawa hello to wani ba allah ne a maiduguri ni ne daga amadu abdulhamid amadu hamidu ne to amadu hamidu menene ra'ayinka game da maganar masu tsarewa maganar biyafara eh to gaskiya magana ni ra'ayina da yan biyafara ba hmm. wato wannan yanayi ne kawai na siyasa wanda tun suna tsammani cewa lokacin pdp tana musu gata hmm. suka yi shiru da ba su nuna alamun tada hankalinsu ba hmm. wai sai a yanzu ne da suka ga cewa pdp ba ta mulki a najeriya hmm. so suke tada hankali su kama mana tashin hankali a najeriya eh. ka gane ba to nisa ka ce nisa ka ce ka ga haka nisa ka ga haka yawwa abin da sa. lokacin da gullo yake mulki ai ba su tada ya yasa ba su yi mana tarin wannan hankalin ba zan baka misali guda daya abin da ya faru a taraba eh ba ni a gurguje to saboda wannan kan layi yawwa misali kaga a taraba lokacin da aka ce ita wannan mamar taraba kotu ta dakatar da ita cewa ta ce ita ce zaɓaɓɓiyar gwamna daga daren wannan wayewan garin ai gashi abin da ya faru a taraba to mun gode da ra'ayinka bari mu tafi katsina hello To mun rasa eh mun rasa da Katsina yana kai. Kana magana da Allah ya ci. To na jigawa da muna tare da Katsina ya katse to muna jin ka. Yawa ni a ra'ayina akan wannan tsari na su yaran yamurai da suke neman su kawo hayaniya. Mm. Duk kawai kamar yadda wancan na baya ya faɗa kawai renin wayo ne. Najeriya ta fi karfin. wani ya fito ya ce zai raba ta gida biyu a yanzu a da can ma ba a ci nasara ba kuma a yanzu ma insha Allah tun da General Buhari muke da shi ya san wannan gudu ciki da waje insha Allah ba abin da zai faru kawai barazana suke wa kansu. To mun gode sai mu tafi Katsina. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. barka da yamma ya aiki ya hakuri da zama alhamdulillah ya ayyukan to me za ka ce game da maganar masu biyafara to kana da magana da comrade aliyu na madina daura to muna jin ka yawa wannan al'amari na yan kabilar ibo mm-hmm. ba sabon al'amari ba ne a najeriya duk lokacin da suka ga mulki ya kan kama wanda zai tabbanshi kasa mm. to su suna adawa da wannan al'amari su ba bukatar su bane kasa ta dore ta ci gaba a'a har kullum su ya ne za a yi wani bangaren najeriya ya kasance a koma baya oh. shine burinsu to amma yanzu wannan shugaban kasa mun tabbatar ba zai yarda da wannan al'amari nasu ba ba wai kabila ibo ba ko yankin da ya fito suka ce za su tada hankalin kasa hmm. ni na tabbatar janar muhammadu buhari ba zai amince da wannan abu ba saboda haka hmm. ni ina ba da shawara ga jami'an tsaron najeriya a ko da yaushe su kasance a tsaye suke akan ba wai kabilar ɗaya ba kowace kabila ce a Najeriya ta ce za ta tada hankalin kasa to su ga bayan wannan al'umma da za su tada hankalin al'ummar Najeriya. To mun gode bari mu je naija Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To na naija wane ne ke magana? Abdulmalik ne. To sai ka ɗan rage rediyon ka sai ka ci gaba da faɗa mana ra'ayinka kan yan Biafra. A ba ni ma kusa da rediyo. To madalla. Na jinka. So ni a dukkan alamu da nake gani Hello? Mm-hmm. Na ce a dukkan alamu da nake gani mm. dalilin da ya sa suke ta yi mu wannan barazana. Mm. Suna ganin kamar zuciyarmu mu 'yan arewa ta riga ta mace. Mm. Ba mu da niyyar ta ku kama kanmu komi shi ya sanya suke abu sai su yi misali ko da haka ta kasance su wane ne ke da asara yanzu in ka zo nan cikin garinmu na. Mhm. Eh, jin ka. Yanzu in yamurin da yake da gidaje a nan cikin garinmu na. Ko wanda aka haifa a nan cikin garinmu na bai da shi. Hmm. Amma kullum suna ta yawan su su takulo wannan ciya su takulo wannan gobe. Yanzu lokacin da za a yi zaɓe to ina ga iya abin da a yi za mu iya ɗauka kenan sai dai ka yi haƙuri da haka za mu tsaya da ɗaukar wayoyin naku. To yanzu kuma sai labarai na wasanni. Wasanni a takaice. harin ta'addancin da kungiyar da'ish ta kai a birnin paris a ranar juma'a da ta gabata shine ya dusashe nasarar da kasar ta faransa ta samu gaban zakarun duniya cewa da manshaf ta jamus da ta yi wa ci biyu da nema a wasan sada zumunci na shirye-shiryen wasannin kwallon kafa nahiyar turai da kasar ta faransa za ta karbar bakunci a shekara ta biyu da goma sha shida inda jeru da jinyak su ne suka cima faransar da kwallo biyun da ta saka ma jamus a raga sai dai duk da wannan lamari a yau talata ana can ana gogawa a wani wasan sada zumuncin a wambale a ingila tsakanin faransa da kuma ingila din kuma daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a harin birnin paris har da wata tabbashiyar lansana diara wanda ya buga makasar faransa a ranar juma'a a lokacin da take wasan sada zumunci da jamus a daidai lokacin da bumabumai suka tashi a cikin birnin na paris kuma sunanta a stadia kite dan wasan nan na aston villa dan kasar faransa jonathan karan amavi ciyo ya ji a gwiwarsa ta dama a lokacin da yake buga makungiyar matasa ta 'yan kasa da shekaru 23 ta faransa a tankaɗe da rariya na neman shiga wasannin nahiyar turai na wannan aji inda faransar ta wa ƙasar ireland ci ɗaya da nema a wani wasan sada zumunci kuwa ƙasar rasha ce ta yi nasara ɗaya da banza a gaban portugal ta cristiano ronaldo a ranar asabar ta gabata a daidai lokacin da aka ƙara matakan tsaro a wasan sada zumuncin da ake can sha ana goga yanzu haka tsakanin Spain da Belgium saboda kiyaye afkuwar abin da ya faru a kasar Faransa inda bom ya tashi kusa ga filin kwallon kafa na Stade de France a daidai lokacin da ake wasa tsakanin Faransa da Jamus. A ɗaya hannu kuwa kusancewa a neman tsallake shimge na shiga wasannin Turai na kwallon kafa na shekara ta biyu da goma sha shida kasar Sweden ta yi ma Denmark ci biyu da ɗaya yayin da Ukraine ta yi ma Slovenia ci biyu da nema. ba. haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shan kuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar ta amurka al'ummar ƙasar amurka baki ɗayansu na tare da mutanen ƙasar faransa bayan mummunan farmakin ta'addanci da aka kai a faransa an kashe mutane 129 a wasu jerin ta'addanci da aka kaddamar a kan birnin paris ranar juma'a da daddare shugaban amurka barack obama ya ce wannan wani hari ne na rashin kan gado wanda aka kaddamar kan fararen hula wanda basu ji ba basu gani ba wannan ba hari ne kan faransa ba ko hari kan mutanen faransa a'a hari ne kan bil'adama baki daya sakataren harkokin wajen amurka john kerry shi ma ya nanata abin da shugaba barack obama ya ce yana mai cewa abin alhini ne kuma ya kamata a yi duk abin da ya dace domin yakar ta'addanci ƙasar faransa tsohuwar aminiyar amurka ce a cewar shugaba barack obama jama'ar ƙasar faransa na kafaɗa da kafaɗa da ƙasar amurka cikin samu ko cikin rashi kamar yadda shugaba obama ya bayyana cewa amurkawa sun samu ƙwarin su ne daga sadaukar da kai da 'yanci da kuma neman farin cikin jama'ar ƙasar faransa amurka na bayyana wa karara cewa tana tare da faransa wajen yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi kuma amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi tare da al'ummar ƙasar faransa da sauran ƙasashen duniya domin ganin cewa an gurfanar da waɗannan 'yan ta'adda tare da ci gaba da farautar duk 'yan ta'adda da ke takurawa jama'armu. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to kafin mu kare bari mu je ga labarai amma a takaici majalisar dattawar wanda ta amince da aiwa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima wanda hakan zai wa shugaba paul kagame damar zama akan kargar mulki na kusan tsawon shekaru ashirin yayin da shirin yin wannan sauyi ga kundin tsarin mulkin kasar ya samu karɓo a majalisar a yau talata za kuma a gudanar da zaben raba gaddama na kasa baki daya. inda ake sa ran shirin zai samu karbuwa fadar kremlin ta ce shugabannin rasha da faransa sun amince su kara karfafa haɗin gwiwar da ke tsakanin dakarunsu da kuma jami'an da ke tattara bayanan sirri a siriya bayan harin paris da kuma haɗarin jirgin saman rasha wanda ya faɗi a ƙasar masar wata sanarwa da fadar ta fitar ta ce shugaba vladimir putin da takwaran aikinsa na faransa francois hollande sun amince su haɗe wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a siriya bayan wata ganawa da suka yi ta wayar tarho akalla gwamnonin jihohi goma na amurka na nuna adawa da shirin barin 'yan gudun hijira siriya su shiga yankunansu To da takaitattun labaran muka kammala shirin namuna wannan dare a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da Julie Lesis Gresham da ta ba da umarni da injiniya Joe a yau sai mu ce a madadin sashen Hausa a ƙarshe muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki da ɗaukacin masana'antar fim game da rasuwar Hajiya Hafsatu Sharaɗa wadda aka fi sani da suna mai aya Allah ya da gafara. usman kabara ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.